محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga gidan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis yau muna tara ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan biyu da 2026 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda har yanzu muna cikin tafsirin suratun nur sannan muna tafsirin aya ta sha ɗaya zuwa ta sha biyu muna sake jaddada roƙon ‘yan uwa a ko'ina a faɗin ƙasar nan ci gaba da yi wa wannan ƙasa addu'a musamman yankin arewa a bisa halin da muke ciki na rashin tsaro da zaman lafiya da taɓarɓare ba al'amura ƙasarmu najeriya musamman yankin arewa tarihinsu taɓa shiga irin yanayi irin wannan ba kullum ka duba kafofin watsa labarai ba abinda za ka gani sai an kashe an kashe an kashe kuma kullum abin ƙara da a raguwa yake ba kuma yi ake yi kamar ba a yi mun wayi gari muna rayuwa kai ka ce kowa shi kaɗai yake rayuwa babu gwamnati tare da shi da wannan babu shakka ba ƙaramin haɗari ne ke da shi ba al'umma ta zama cikin wani yanayi kamar ba shugabanci yana daga cikin manyan haƙoƙi da suka rataya a kan shugabanni bayan kula da su kulawa musu da rayukansu rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu da kusan waɗannan abubuwa a halin da muke ciki yanzu babu wanda ba a keta alfarmarsa ba saboda haka kaga manyan abubuwan da ake bukata shugabanci ya kula da su ya kiyaye su kusan su ne a yanzu muka rasa to amma ba mu rasa Allah ba ba mu rasa taimakonsa ba kuma shi mana alkawari mu roƙe shi zai ansa mana qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun haka mu ci gaba da Na yi da al'amarinmu ga Allah da kai kokenmu zuwa gare shi mu gyara alaƙar mu tsakaninmu da shi mu guji aikata saɓon Allah muna sane mu kyautata wa junanmu mu kula da haƙoƙin junanmu idan muka yi haka Allah zai kawo mana taimako ta inda ba ma zato Allah zai kawo mana ɗaukinsa ta inda ba ma tsammani ƙofofin Allah suna da yawa rundunar Allah shi kaɗai ya san yawanta wa ma ya alamu jino da rabbi ka illahu ba musanta inda Allah zai kawo mana ɗauki ba amma muna da kyakkyawan zato gare shi muna da kyakkyawan zato ga Ubangijinmu ubangiji kuma yana cewa ana inda husni zanni abdi bi al-yadhunna bi ma ina nan a inda bawa na yake zato na zato mai kyau don haka yayi zaton da ya ga dama mu dai muna yi masa kyakkyawan zato mun yarda cewa idan muka kaskantar da kai gare shi muka nuna gazawanmu muka nuna cewa ba isa ba wanda ita ce kofar da tafi kowace kofa kai ka zuwa ga ubangiji cikin sauki babu babu linkisar wal iftiqar ila Allah azza hmm. bawa ya nuna kareyarsa ya nuna bai isa ba ya nuna shi mai tsananin bukatuwa ne zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. yayin da bawa ya yarda cewa bai isa ba ba shi da dabara ba shi da ƙarfi sai tare da Allah yayin da bawa zai nuna wannan ya nuna cewa yana da cikin matsuwa yana buƙatar taimakon Allah a lokacin zai samu taimakon ubangiji cikin gaggawa amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su akwai wanda yake ansa addu'ar wanda yake cikin matsuwa yake yayi masa damuwa ba Allah ba babu shi a ilahun ma Allah ko wani abin bauta na gaskiya tare da Allah babu haka muna sake kira ga ‘yan uwa cikin irin wannan lokaci mai albarka wannan wata mai albarka watan rahama watan jin kai watan gafara ci gaba da kiran Allah subhanahu wata'ala a cikin sallolinmu da bayan mun kai azumin muka mu muna gaya masa matsalolinmu muna roƙonsa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana damuwar da muke ciki ba na da tabbacin cewa a cikinmu akwai waliyan Allah waɗanda in suka ɗaga hannu suka yi addu'a suka roƙi Allah Allah ba ya bar addu'a su sai a banza wallahi wala in ni la utiyanna wala in ista'azani la uizanna Allah ce wallahi dan waliyina ya roƙi ni zan bashi ya nemi tsari na zan tsare shi muna fatan za a ci gaba da addu'a kuma muna sa tsammanin ubangiji su subhanahu ta'ala zai kawo mana ɗauki da inda ba masu Allah ya ansa mana addu'o'in amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا الإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innan lazina ja'o bil ifki usbatun minkum, la ta tabohu sharran lakum balhuwa kairun lakun. lakum, bi kulli mri'in minhum saba min al-ithm wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim. Lalle waɗanda suka zo da kirkirariyar ƙarya a gajiyar labari, usbatun minkum wani gungun jama'a ne daga cikinku, la ta tabohu sharran lakum. kada ku yi tsammace shi sharri ne gare ku bal a huwa khairun lakum shi alkhairi ne gare ku kullu ri'in minhum maktasaba min al-ithm kowane mutum daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata na zunubi na laifi wallazi tawalla kibarahu minhum wanda kuma ya jibinci gabarin kurza wannan labari na ƙarya daga cikinsu da huwa azabun azim yana da azaba mai girma je mun yi bayanin cewa yawa daga cikin malamai magabata da malaman tafsiri sun bayyana cewa allazi tawalla kimarahu minhum shine abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafukai, shine wanda ya rika wanda ya kirkiro labarin tun daga farkon sa sannan ya rika tara iyalinsa da danginsa da ahalinsa yana kwaza musu wannan labarin yana yaɗa shi a tsankaninsu daga nan labarin har ya zo kunnan wasu daga cikin mominai kuma su ma suka rika ɗorarwa suka rika yada labarin ko sun yadda ko ba su yadda ba amma dai sun ci gaba da yada labarin su ma shi ne Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin narko mai tsanani narko mai girma wanda ya ƙirƙiri wannan labarin in karan farko wanda shi ne abdullahi da ubayi da salud Allah ce lahu azabun azim yana da azaba mai girma ita ce azabar wutar jahannama Allah zai sanya shi a can can can ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafiqai suna can can ƙasa a cikin wutar jahannama wanda ita ce azaba mai girma da take jiransa abinda muka ce za mu yi tsokaci a kansa shi ne. game da haddi na ƙazafi tunda a can baya Allah su fita da zina sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba Allah ce ku yi musu bulala tamanin tamanin to yaya waɗannan da suka yi wa na Aisha radiyallahu ta'ala anha ƙazafi babu shakka sun shiga ƙarƙashin wannan ayar wallazina ilmuna, al-muhsanat Abdullahi ibn Ubay ibn Salul babu ruwaya da ta tabbata na cewa shi an yi masa haddi amma imamu ahmad da ashabu sunan da wasu daga cikin malaman hadisi sun ruwaito hadisi ta hanyar muhammad ibn ishaq daga abdullahi ibn abubakar ibn muhammad ibn hazm shi kuma daga amra binta abdurrahman ita kuma daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن فلما nazala, أمر برجلين وامرأة فضربوا حده عائشة رضي الله تعالى عنها take cewa yayin da uzuri na ya sauka wato Allah subhanahu wataala ya wanke ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa masallaci ya hau mimbari. ya ambaci abin da ya sauka ya karanta alqur'anin da ya sauka sune waɗannan ayoyin da muke tafsirin su yayin da ya sauko daga kan mimbari. sai ya sa a zo masa da wasu maza guda biyu da wata mata ya sa kuma aka da ke aka yi musu bulalar haddi wato bulala tamanin tamanin waɗannan mutane guda uku da aka yi wa haddi ambatan sunansu ya zo a cikin magazi ibn ishaq wanda shi da ya rawaito wannan hadisin daga abin abdullahi ibn abubakar ibn muhammad ibn hazm wakil littafinsa al-magazi ya rawaito hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da ita abshiri albishirinki qad anzala Allahu bara'ataki Allah ya saukar da wankeki. sai ta ce bihamdillah bihamdillah yayi wa Allah godiya ta da Hamna bintu Jahsh waɗanda duka waɗannan an je su da bakinsu suna furta wannan kazafi da aka yi wa na Aisha an je su sun furta da bakinsu yace kuma ya kirkiri littafin tafsiri da yayi wa isnadi ibn Jurayj an Afa ibn Abbas kirkirar littafi ne na tafsiri ya dangana tafsirin zuwa ga Abdullahi dan Abbas saboda haka wannan yana daga cikin abin da aka dangana wa Abdullahi dan Abbas wanda bai inganta ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa Abdullahi da Ubayi da Salul ya masa bulala tamanin ta haddi, sauraka wannan bai inganta ba. Hakanan al-Tabarani ya sake fitar da ruwaya a cikin littafin Salmau Jamul Kabir ta hanyar Ismail ibn Yahya ibn Abdullah al-Taimi shi kuma daga Ibn Abi Zaib shi kuma daga Nafi shi kuma daga Abdullahi dan Umar. Ya kawo hadisin wannan kissa tana na Aisha gaba ɗayanta a ciki sai ya ce wa ba'asa ila abdullahi da ubai al-munafiqi faji'a bihi fa daraba wa nabi sallallahu alaihi wa sallama haddaini a cikin ruwayarsa sai ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika a zo da abdullahi da ubai ibn salon wanda munafiki ne annabi ya sa aka yi masa haddi guda biyu to wannan shi ma hadisi ne na ƙarya ba na gaskiya ba wanda ake tuhuma da shi shine Isma'il ibn Yahya at-Taymi wanda malamai suka ce kazzabun makaryaci ne saboda haka babu wata ruwaya ta inganta zuwa ga wani sahabi da ya tabbatar mana da cewa shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul an tsayar masa da haddi wannan ta sa Abu al-Abbas al-Qurtubi al-Maliki a cikin littafinsa al-Mufhim yake cewa amma Hamdatu ومصطه فحجة حمدته بنت جحش إرور ما ترمى ايكي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش نقوم مصطه ابن أثاثة ولن أمس هدي ولم يسمع بحد عبد بحد لعبد الله بن أبي وما بقى سابوت رواية بنت الشيابة لتكلون أيوة عبد الله بن أبي حدي يتي والظاهر من الأخبار والأحاديث أنه لم يحدى zahirin abin da ya zo na ruwayoyi da hadisai suna nuna cewa shi ba a yi masa haddi ba wa inna ma lam yuhadda aduwullah bi anna Allah qad a'adda lahu fil akhirati azaban azima abin da yasa ba a yi masa haddi ba in Allah saboda Allah ya tanadar masa azaba mai girma a lahira walau hudda fi dunya da an yi masa haddi a nan duniya da kana nafsan min azabihi fil akhirah to da wannan sai ya masa azabarsa ta lahira wanda kuma ba haka ake bukata ba to ake je ya samu azabar nan da Allah ya masa alkawari da ita azaba mai girma da ho azabun azim wani azaba mai girma ya zai same ta kamar yadda take kuma sannan al-qurtubi ya ci gaba da cewa sannan Allah subhanahu wata'ala ya fito karara ya bada shaidar cewa na Aisha ba ta da laifi kuma ya karyata duk wani wanda ya jefe ta da wannan laifi saboda haka abinda ake bukata a samu ta hanyar haddi ya samu dama ana yi wa mutum haddi ne in yi wani kazafi don a wanke shi wanda aka yi wa kazafin a gane cewa karya aka yi masa to Allah ya jibinci wanke na Aisha da Ayon da ya saukar saboda haka makasudin abinda ake bukata ya samu an bayyana cewa shi wannan da ya ƙirƙiro ƙaryan nan makaryaci ne domin Allah cewa fa izlam ya tubi shuhada fa ulaika inda Allah humul kazibun Allah ce in dai ba su kawo shaidun nan ba guda hudu waɗannan a wurin Allah makaryata ne saboda haka sun tabbata mai karyata domin babu wata shaida da suka iya gabatarwa al-qurtubi ya ci gaba da cewa inda ba hudda ha'ula'il muslimuna su waɗannan musulmi an musu haddi ne wato hamna da hassan ibn thabit da mistah ibn usasa ce waɗannan su an musu haddi ne li kaffara anhum ismu ma sadara ma sadara anhum min al-qazfi musu zunubin kazafin da suka yi su an musu haddi ne dan ya zama musu kaffara hatta la yabqa alaihim tabi'atu tabi'atu min zalika fil kada wannan ya zama musu ɗawainiya a ranar gobe kiyama annabi kuma sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cewa in mutumin da ya yi abin da za a yi masa haddi aka yi masa haddi to wannan kafara ce gare shi yana ishara zuwa ga hadisin ubadat ibn sabit wanda yake cikin sayyid bukhari da sayyid muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wa man asaba shay'an min zalika fa uqiba bihi fa huwa kaffara to wanda yayi wani abu daga cikin abubuwan nan da aka hana kuma aka yi masa uquba a dalilin abin da ya aikata annabi yace to wannan kafara ce saboda haka su an musu haddi don ya zama musu kafara don a kankare musu laifin da suka aikata shi kuwa abdullahi ibn ubayin ibn babu abin da zai kankare masa laifinsa saboda Allah ya riga ya ba shi tikitin shiga wutar jahannama kai tsaye lahu azabun azim wuta mai girma abu al'abbas al-qurtubi ya ci gaba da gaya mana cewa wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kyale shi kada a yi masa wato hajji domin a samu zaman lafiya da mutanensa saboda yana da mutane yana da mabiya yana da ƙabila kuma akwai wani ƙurɓishi na ƙabilanci wani lokaci da irin wannan idan aka taɓa babban mutum abin zai haifar da wata fitina babba wai an ga ɗan ƙurɓishinta ma da ya fara tashi lokacin da sa'ad ibn ubada ya yi miƙe maganarsa bayan ya ji maganar sa'ad ibn mu'ad na cewa idan a cikin ‘yan uwanmu ne hazrat ko annabi ka ba mu labari ka ga aiki da cikawa a lokacin an ga irin abin da idan faru hatsaniya ba don annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a kansu ba kuma ya yi ƙoƙarin kwantar da wannan Zuma to da ba a san abin da zai faru ba a lokacin to shi yasa tana yiwa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi bai masa haddi ba domin a ci gaba da samun zaman lafiya don haka wani lokaci akan bar maslaha wata maslaha idan aka san cewa neman tabbatar da ita zai iya kawo wata mafsada domin ita daf'ul mafsada muqaddamatun ala jalbil maslaha a a ka'ida a musulunci idan akwai maslaha amma ta kokarin samar da maslaha zai jawo wata barna wani abu mai amfani amma kokarin tabbatar da shi zai haifar da wani abu mai barna to akan gabatar da kawar da barna din akan jawo maslaha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a kashe munafikai ba saboda kashe su din akwai maslaha a ciki domin an raba musulmi da bara gurbi to amma kuma in aka kashe su akwai wata mafsada wata barna da za ta iya biyo baya kafirai za su iya yin amfani da wannan damar su rika horewa mutane kundi cewa idan ma suka musulunta suka ji gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana zai sa kashe su wannan mafsadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya guda saboda haka ya kyale su ba tabbatar da wannan maslaha ta tsamtace al'ummar musulmi daga daga samuwar su cikin su ba ibn al-qayyim alaihi rahmatullah cikin zadul ma'at yayi magana akan wannan kissa yake cewa yayin da wahayi ya sauka ya wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a je duk wani wanda aka ji ya furta wannan magana ta kage ga Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin musulmi a je a zo da shi a yi masa haddi aka je aka zo da su aka yi musu haddi bulala 80 80 ibn al-qayyim yace wa lam yuhadd al-khabith abdullah ibn ubay ma annahu ra's ahli al-ifk amma sai ba ayi wa abdullah wannan kazaman munafikin sai ba yi masa haddi ba tare da cewa shi ne jagoran kitsa wannan ƙaryar da kwazata sai ba a yi masa haddi ba to shi ne ibn al-qayyim ya kawo maganganu daban-daban na malamai wajen bayanin dalilin da ya sa shi ba a yi masa haddi ba wasu daga cikin malamai suka ce saboda shi haddi yana sassauta wa mutum kuma yana zama masa kafara yayin da mutum ya yi laifin da za a yi masa haddi a yi masa haddi to haddin ya zama masa kafara ne laifin da ya yi, saboda haka ya samu sassauci daga Allah subhanahu ta'ala. to shi kuma wannan azamin munafikin bai zama wanda ya cancanci wannan ba bai cancanci a yi masa abin da zai samu sauki ba saboda Allah tuni ya masa alkawarin azaba mai girma Allah kuma baya saba alkawari saboda haka wannan ya fi kowane irin haddi da za a yi masa wannan ɗaya ce daga cikin maganganun malamai wanda shi ma al-qurtubi al abbas ya ambace ta haka nan wasu daga cikin malamai suka ce tana yiwa ba a yi masa haddi ba saboda ya kasance shi ne yake tattara bayanan yake kuma zuwa yana fadawa wato yake tattara karyar yake zuwa yana fadawa mutanensa amma yana sa da sigar da ba za a iya cewa shi ya kirkiro ba ko ya fada yana faɗarsa da wasiga wadda ba za a iya danganta masa maganar ba wasu daga cikin malamai suka ce ai shi haddi baya tabbata sai idan mutum ya yi ikirari cewa kan ya yi wannan laifin ko ya an samu shaidu a kan cewa ya yi laifin la mutu illa bil ikirari au bil bayyina ya samu ikirari wato mutum ya yi itirafi ya yi ikirarin cewa eh ya yi laifin sannan a tsayar masa da haddi ko kuma a samu shaidu da za su ba da shaidar cewa e ya yi wannan laifin sannan a yi masa haddi to shi wannan mutum bai yi ikirari da cewa ya yi ba bai fito ya yi da cewa ya yi laifin ba kuma ba wani wanda ya zo ba da shaidar cewa ya yi saboda mai saboda sanda yake maganar yana magana ne a bayanar mutanensa a cikin mutanensa mabiyansa yake maganar. saboda haka su ko ba za su fito su yi ba da wata shaida muguna a kansa ba baya fitowa cikin musulmi yana magana amma in ya zauna cikin yan uwansa munafukai a nan yake fitsa maganarsa su ko ba za su fito su abin nan su kware masa baya ba saboda a samu zaman lafiya kada a samu wata tarzoma. musamman kuma munafukan da suke tare da shi kuma suna nan cikin musulmi sun kwakwanta idan da za a taba shi watakila wata fitina tana iya barkewa a madina a sakamakon haddin da za a yi masa kuma sannan haddin ba wani amfani zai masa ba ga wani haddi can babba yana jiransa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyale shi ibn al-qayyim yace tana yiwa duka waɗannan su ne dalilan da aka hada da cikin a dalilan su a dalilin su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyale shi bai masa haddi ba kuma aka yi wa bistahu ibn al-qusata da Hassan ibn Sabit da kuma Hamna bintu Jahash aka musu haddi saboda waɗannan mu'minai ne kuma imanin su na gaskiya ne ba na munafirci bane saboda haka aka tsarkake su daga wannan laifi ya zama musu kafara shi kuma wancan tunda imani ne ba na gaskiya bane ba mu'mini bane to shi yasa aka watsar da shi maganar Hassan ibn Sabit wasu daga cikin marubuta sun wanke shi daga wannan zargin cewa bai yi abin da ake masa zarginsa ba amma dai tun da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa haddi cikin waɗanda aka wa haddi babu shakka shaida ta tabbata a kansa inda shaida ba tabbata a kansa ba kuma bai yi ikirari ba ba za a yi masa haddi ba al'alusi a cikin tafsirin sarofin ma'ani yana cewa watakila ya kasance shi da baki yake faɗa amma abin bai je zuci ba yana dai faɗa ne kamar yadda ya ji wasu suna faɗa shi ma yake maimaitawa ke da abin da suka bayyana a zahiri aka gani haka duk da har ya faɗa ko da bai je masa zuciya ba za a yi masa hukunci kamar yadda aka yi wa kowa hukunci sannan kuma ya zo daga baya ya nuna uzurinsa ko ya yi itizari ya ba da haƙuri har ma ya yabi na Aisha radiyallahu ta'ala an hada baitoci na waƙe wanda yake faɗar irin darajarta da falalarta kuma ya nuna cewa shi wannan abu bai yi ba kuma ba zai yi ba wato wannan kage ba zai ɗauke shi da gaske ba ya yi, wa na Aisha shi cikin baitocinsa yana cewa hasarun razanun la la tuzannu bi ribatin tusbihu gharsa min luhumil halilatu khairin nas dinan wa mansiban نبي الهدى ذي المكرمات الفواضل عائلة حي من لؤي بن غالب كرام المساء أجدها غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شيء وباطل فإن كنت قد قلت الذي قد زعمته فلا رفعت صوتي إلي أناملي فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل له رتب عال علي له رتب عال على الناس فضلها تقاثر عنها ثورة المتطاول فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بي ماحل ولا نبيتوشي كما أنكم جي يبوني يكي قرر ولنا إشارة رضي الله تعالى عنها في حسان تتي وتكي كتنجيك ممية رزان من هنكلي ta san abin da take yi ba ta zannu bi ribatin ba mace ce da za a tuhume ta ba a zarge ta da wani laifi wa horar gharsa min luhumil ghawafili kuma tana wayar gari da yunwa akan ta ci naman matan da basu ji ba basu gani ba wannan baitin ne da aka yawa na Aisha kamar da Sahih Bukhari take cewa walakin talasta lasta kadhalika ba kai ba haka kake ba halilatu khairin nasi dinan wa mansiban ita ce matar wanda ya fi kowa alkhairi a duniya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar addininsa da matsayinsa nabiyyul huda shi ne annabin shari'a zil mukramatil fawadili wanda yake da ababen karramawa girmamawa masu daraja aqilatu hayyin min lu'ayyin bi ghalib mata ce daraja ya hankali wacce ta fito daga kabilar wato reshen gidan ghalib lu'ayy ibn ghalib ɗaya daga cikin kakannin shawa? kirabil masa'i wanda suke da ayyukan alkhairi masu yawa majduha ghairu za'ili girmanta da darajarta da ɗaukaka ta ba za ta gushe ba yace muhazzabatun ce mai tarbiya ta samu tarbiya a gidansu ta samu tarbiya a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama tsayyaba Allah khimaha Allah ya tsarkake asalinta domin inda ta fito da wanda shine mahaifinta da wacce take mahaifiyarta asalin gidan da ta fito gida ne mai tsarki mai daraja wa tsayyaba wa tsaharaha min kulli shay'in wa batili Allah kuma ya tsarkake ta daga dukkan wani abu na to na muzantawa dukkan wani abu na ƙarya tace Allah ya tsarkake ta daga wannan yace fa in kuntu qad qultu alladhi qad fara fala rafa'a sawti ilayya ajamili yace idan har idan har da gaske abinda kuke cewa na faɗa na faɗa din to kada bulala kada hannuna ya iya daga bulala nan tawa wasu Allah ya sa hannaye na shanyi in dai har wannan abin da kuke cewa na faɗa na faɗa. kai fa ta ya zan faɗi wannan abin da kuke tuhuma ta da shi wa wuddi ma hayitu wa nusrati li ali rasulillahi zainul mahafili ya ce burina burina da kuma wato gudunmawata da taimakona matuƙar ina raye zan ba da shi ne da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne adon kowane taro wato ta yaya zan ma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama ƙage bayan ni ba ni da wani buri a duniya ba ni da wani abu da yake so a duniya irin da na ba su taimako na ba su kariya saboda mai saboda su ne iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi yana da rutabun alin ala nasi yana da daraja darajoji wadanda suka tsere da kowa a duniya fadluha taqasaru anha sawratul mutatawili shi yadda wani mai dage mai kokarin ya ga ya kamo wannan falala ba zai iya kamo shi ba waye ya isa falalarsa ta kai ta annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa inna allazi qad qila laysa bila'itin wannan magana da aka faɗa aka dangana min ko ba za ta shafe ni ba wato an faɗa min an dangana mun, amma ni ban faɗi ta ba walakin na hukawul mri'in biya mahili magana ce ta mutumin da ya so ya yi min ƙarya saboda haka a nan yana barranta kansa yana nesanta kansa daga abin da aka jingina masa na cewa ya furta mummunar magana ga nana aisha radiyallahu ta'ala anha bayan shi ga yadda ya ɗauke ta Aisha ta ci gaba da girmama Hassan ibn Thabit bayan wannan abu ya faru kuma duk sanda ta ambace shi takan ambace shi da alkhairi ta tsaya ta rike abin aranta ba saboda in ma da abin da kamar yadda aka ce an ji shi yana furtawa to an yi masa haddi saboda haka Allah subhanahu ta'ala da wannan hukunci da aka yi masa ya tsarkake shi ya tsarkake duk wani musulmi ibn sa'ad a cikin littafin at-tabaqat ya fitar da asar daga Muhammad ah, ah, hadisi daga Muhammad Sirin shi kuma daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ce ta kasance tana yiwa Hassan ibn Sabit izini idan ya zo ya nemi izinin shigowa inda take takan sa a kawo masa fulo ai masa shimfiɗa ya zauna wato ta girmama shi har ma tana cewa la tu'zu Hassanan fa innahu kana yansuru Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam bi lisani kada ku cutar da Hassan inda na Aisha ta ce kada ku rika cutar da shi domin mutum ne da ya rika taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama da wato da irin waƙen da ya rika yi yana kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana mai da martanin zambo da wasu daga cikin ƙurayshawa kafirai a wancan lokacin suka yi masa ibn jarir al-tabari a tafsirin sa ya fitar da asar daga amir ibn shirahbil sha'bi shi kuma daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha asalin kasar din eh, kuma hadisin yana cikin sahih Muslim Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ba su bi shaiin ahsana min shi'r Hassan ban taba jin wani waƙe kamar waƙen wato wani waƙe mai kyau kamar waƙen Hassan ibn sabit ba wa ma tamassaltu bihi illa rajawtu lahu aljanna Sun sanda da tuno waɗannan baitoci nashi da yayi na waƙe nakan masa fatan Allah ya bashi gidan aljanna shine fadar da ya gaya wa Abu Sufyan lokacin da Abu Sufyan kafin ya musulunta kuma musuluncin sai kyautatu kafin ya musulunta yayi wasu baitoci yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama zambo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ya kira Hassan ibn sabit yace ajib an ka bashi ansa yace amma ka je wurin sayyidina Abubakar ya fi kowa sanin nasaba nasaba gida gida na larabawa zai gaya maka cewa wannan gidan ga inda ya fito ga waɗanda ga asalinsu saboda kada ka je ka yi wata magana da za ta taɓa gidajen masu daraja saboda haka ya je a tsayin abubakar ya gajiya masa komai da komai to shi ne ya zo ya yi wasu baitoci a cikin ke cewa hajauta muhammadan fa'ajabtu anhu wa inda Allah fi zaka jaza'u. وإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاء أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره لا تكدره الدلاء لتجيني مسيرة أما وانا كدنجي لك شكي عائشة رضي الله تعالى عنها تكي تشوى تسنى ذكرنت وانا بيتوشي لك يوى حسان بن ثابت فاتن شقاء الجنة yana cewa ta yi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama zambo ni kuma ta mayar maka da martani kuma a wurin Allah nake fatan samun sakamakon abin da na yi Ba inna abi wa walidahu wa irdi Muhammadu irdi kuma minkum Ya ce da babana da kakana da mutunci na gaba ɗaya duka ɗan haɗa in in mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalansa kaga wannan baitin kadai yana nuna yadda ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa irin muhammad sallallahu alaihi wasallam shine iyalansa matansa sune mutuncinsa abinda ya taba mutuncin matansa ya taba mutuncinsa shi kuma hassan yana cewa mutunci iyayensa da ubansa da kakansa da shi kansa duka zai ba da sufansa ga mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce za ka riƙa zaginsa alhalin kai ba sa'ansa ba ne za ka riƙa faɗar fatanci a kansa alhalin kai ba sa'ansa ba ne to kai ne mafi sharri kuma kai ne za ka zamo fansa ga wanda yake mafi alkhairi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce harshe na takobi ne ga yawa jini na wuce la aiba fihi baya dasashewa baya dasashewa wa bahari la tukadiruhu dila'u yace kuma kogina duk yadda guga za ta yi yawa a su ta ibar ruwa za ta gurɓata shi ba to shi na aisha take cewa waɗannan baitoci suna ba ta sha'awa wajen baitoci su ba a shahid anan shi ne yadda na na aisha radiyallahu ta'ala anha ba ta gushe ba tana faɗa alkhairin hassan ibn sabit kuma tana yi masa kyakkyawan fata sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Allah ce laula iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra qalu hadha ifkum mubin Allah ce laula iz sami'tumuhu ne ya hana lokacin da kuke wannan labarin na ƙarya dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra mu'minai maza mu'minai mata yasa basiwa kansu ba su yi wa kawunansu zaton alkhairi ba wakalu suka kuma ce haza ifkun qadim haza ifkun mubin wannan kage ne mabayyani laula jawo alaihi bi arba'ati shuhada eh hana ba za su kawo wanda za su kawo shaidu hudu akan wannan kagen ba idan lam ya'tu bi shuhada da har ba su kawo shaidun ba fa ulaika inda Allah humul kazibun waɗannan su ne makaryata a wurin Allah bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ukubar wanda ya kirkiro wannan ƙarya shine Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yace lahu azabun azim yalla ya dawo kan mu'minai mu'minai waɗanda suka ji wannan labari akwai wanda ya ji wannan labari yayi shiru yace komai ba yace eh ko a'a ba an yi ko ba yi ba cikin su akwai kuma wanda ya ji a tahaddatha bihi yaje yana faɗa shi ma yana bada labarin muta'ajjiban min qa'ilihi yana mamakin ya za a yi mutum ya rika faɗar wannan zancen wato irin abin dan ba shi ya faɗa ba amma kuma yana yawo yana faɗa in ya faɗa sai ce yanzu a ce wannan magana ana dingina ta da na Aisha yana mamakin ana faɗar ta a danganta ta da Aisha radiyallahu ta'ala anha wani kuma yace yana so ya ji tabbaci ne yana so ya je yaya maganar haka take ko ba haka take ba saboda haka shi yasa yake dauko maganar yana ƙara taso ta wani kuma ya faɗa kuma yana ƙoƙarin zuga mutane su ma su ta faɗa wato an zama mabambanta wajen kawo labarin wani kawai faɗa yake amma yana mamakin me yasa ake faɗar wannan magana kuma shi yana faɗa irin abin nan da 'yan social media sai wata ƙazamammiyar magana ƙazantar gaske sai zo shafinsa sai ɗauko ta sai ya ɗora ta sai ce ka ji mutumin nan sai kuma ya saka magana ga yada ta yake ƙara yi wato akwai wasu waɗanda Allah bai musu wayo ko in ce bai musu hankali cikakke ba wani lokaci da sunan wai su yi faɗakarwa amma su yi ta yaɗa banna wataƙila mutumin nan ma wani mutum ne wanda yake magmur ba wanda ya damu da shi amma san me yake wataƙila in yayi maganar daga shi sai yan abokansa ne suka san ma amma kai ka ɗauko ta ka kawo ta ka saka a wani shafi da kila akwai masu bibiyar ka wai kawai don ka nuna mutane ya ce kaza saura ka duga lokacin sai ka tallata shi daga lokacin sai ka tallata shi da yawa irin ina ina ina ina muna ganin irin wannan kaga wani ya sa karatuttukan profesa wani ko daktawa ne ko waye ne, amma je ɗauko wani kwamacala sai zo saka a wannan shafin wai yana so ya nuna mutane ga wani ya barna bai san kuma ya barna yake yi ba ya ta take to akwai gabaye yawa wanda muna da su wanda rama naf'an darra min ghairi qasdin wa min al-birri ma yakunu uquqa shi tunaninsa ya kyautata inda ya ce ga wani mutum ya yi maganar banza ko ya yi sadara kalma biyu amma ya kawo magana minti talatin ya saka abu shakka wanda ya tabar nashi za mu zo mu yi magana akan idan lazina yuhibbuna an tashi alfahisha yana da cikin isha'atul fahisha na'am saboda ka akwai waɗanda suna faɗar maganar amma wasu suke su nuna mamakin su da faɗarta amma kuma yaɗa ta suke yi ko kuma waɗanda suna yaɗa ta ne da sunan wai suna so su je gaskiyar labarin amma kuma yaɗa shi suke yi ko kuma waɗanda suna yaɗa shi ne da sunan kawai su ma zuga mutane su ci gaba da yada shi shi ne Allah ce laula in da ya hana lokacin da ku ji wannan ƙaryar ana danganta ta da Aisha radiyallahu ta'ala anha ranna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira ya hana mu'minai maza da mu'minai mata yi wa junan su kikkiawan zato yi wa junan su zato na alkhairi yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara ayar da da haka yasa ba za su yi wa zanna ba'dhum bi ba'd alkhaira والسلامة مما رموا به عائشة إيسا بذاسي وكنسو كيكاوان فاتابا لقوانا كريا أكدندنا ونان عائشة ونن ترتيب الظن على السماع ترتيب الجزاء على الشرق هنا نونا مصارعة لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات في أنفسهم خيرا أنا نفي الدلال لوك إنه كنت أنا مقالا كوكو وكوكو كيكاوان ذاتو منا كوكو وجونا كيكاوان ذاتو منا kar ku tsaya ɓata lokaci wajen cewa sai kun binciko sai kun yi sai kun yi bincike na kwakwam sai kun yi waye a kawai daga kunci ku yi wa kanku da ƴan uwanku kyakkyawan zato a nan za mu ga an ambaci muminai maza aka kuma ce muminai mata almu'minuna wal mu'minat tare da cewa hukunce hukuncen shari'a ko kuma siyakin siyakin uslubin alqur'ani galibi in aka faɗi maza mata sun shiga ciki galibin dokokin alqur'ani da suka zo wanda sun shafi mace sun shafi namiji za ga cewa mazan kawai ake faɗa amma ba faɗan matan saboda suna daga cikin waɗanda za su shiga an faɗa haka ne babu taglid ke musalata wa atu zakata mace da namiji duka suna cikin wasa'idu bi sabri was sala mace da namiji suna cikin hafizu ala salawati was salati wusta qumu lillahi qanitin duka mata da maza duk sun shiga cikin irin waɗannan umarni amma suna zuwa da siga ta namiji amma nan sai aka ambaci maza aka ambaci mata iza ta ambaci mata saboda magana cika gulma ta maganar gulma tafi tafi namiji anan saboda haka ba za ta shiga karkashin namiji ba sai dai ta ci gashin kanta wanda Allah yake cewa ya ayyuha allazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum yace wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhum qawmun min qawm maza da mata duk sun shiga mm. amma sai aka sake ware mata su kada yace wala nisa'un min nisa saboda a tsakanin su gulma ta fi yawa akan gulmar da take cikin mata saboda ka fito da su a bayyana su karara saboda a nuna wannan cewa ya kamata har su iyayen gulma su kare bakin su lokacin da suke je irin wata munar magana an jingina ma wata ‘yar uwarsu wadda sun san ta mumina ce mutumiyar kirki ba san ta lalatacciya ba ba san ta da aikata alfasha ba amma aka samu wasu ɓata gari suka jefe ta da wani abu mara kyau su yi mata kyakkyawan zato su yi mata zaton alkhairi Allah ce bi an fusihim bi an fusihim yi wa kawunansu Allah ya kai da mumine gaba ɗaya suka zama rai guda ɗaya saboda mumine gaba ɗaya kamar jiki ɗaya ne kamar rai guda ɗaya ne لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما كانوا فكشي كهارون فكشي كهارون وحكنا أن لا أشكونا السورة ذاما قال إن ألك سواء إذا دخلتم بيوتا تسلموا على أنفسكم الشيء أبن ده وسمع لبن ستة فسرات على أنفسكم أي فسلم فليسلم بعضكم على بعض سلم بعضكم على بعض yi wa junanku sallama wala talbizu anfusakum shi kada ku yi wa junanku zunde ba ka sai aka kawo kalmar anfus anfus anfus saboda jiki ɗaya ne a mummune dukan su jiki ɗaya ne abu ɗaya ne nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin sahih bukhari hadisin Umar ibn Bashir da cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masalil jasad al-wahid إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mu'minai wajen ƙaunar junansu da jinkan junansu da tausaya wa junansu zalla ce kamar jiki ɗaya ne kamar gangan jiki ɗaya ne yayin da wata gaba ta kamu da ciwo to duka jiki duka gaɓoɓi sai su faru sai su fara ba bacci sannan kuma ɗauki zazzaɓi. saboda haka wannan yana nuna cewa muminai abu ɗaya ne ciwo kyakkyawan su kyakkyawan zato taglibu janibi husnul zanni game da dan uwanka musulmi ka rinjayar da bangaren kyakkyawan zato wannan wajibi ne ba alfarma bace ba alfarma bace ka ji wani abu mara kyau ana dangana wa dan uwanka musulmi ka yi masa kyakkyawan zaton cewa bai aikata ba ko ba haka yake nufi ba abin da yake nufi alkhairi ne to wannan abu ne wanda yake wajibi ba alfarma bace wajibi ne to idan ya zanto a tsakanin mumini da mu dan mumini wajibi ne to ina kuma ga ummul na Aisha radiyallahu ta'ala ana. ina kuma ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce la a'lamu anhu illa khair ban san komai gari game da shi ba sai alkhairi ina kuma ga shi saboda ka muna da zato muna da zato tsakanin juna abu ne wanda shari'a ba ta san shi abu ne mai munin gaske abu ne kuma mai haɗarin gaske shiga haƙƙi ne Allah da shari'a ta'ala wanda zai da ayyuhal shi. amanu ishtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni Allah ce ya ku wanda suka yi imani ku da canci yawa yawancin zato domin sashin zato zunubi ne abin da ya sa aka ce sashi saboda akwai zato mai kyau akwai azzannul hasan zannu sayyi shine abin da ba shi da kyau za ka kun isanci ire-iren waɗannan zato ibn taymiya alaihi rahmatullah yake cewa lakin ma'al ilmi bima alaihi almuslim min al imani wal wazi'i lahu an fi'l al-fahisha yajibu an yuzanna bihi al-khair dun ash-shar idan cewa musulmi ne wannan dan uwanka mai imani kuma yana da jin tsoron Allah da ba zai aikata wannan alkhairi ba to abin da yake wajibi a kanka ba zai aikata wannan mummunan aiki ba abin da yake wajibi a kanka shine kai masa kyakkyawan zato duk sanda wani abu ya danganci dan uwanka musulmi wanda a ɗabi'a ka san shi ba mutum ne da zai aikata wannan mummunan aika aika ba to a karan farko wajibi ne kai masa kyakkyawan to ballanta na sa haƙƙi saboda haka wannan yana daga cikin fassarar da aka yi wa ayar akwai fassara ta biyu wanda insha Allah ita ce za mu tashi akan ta a gobe Allah ya kai mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh